Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsi akan mitoci 19, 31 da 60. a jamhuriyar Nijar kuma ana samun mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barka mu da wannan lokaci baba ya ko makiri ne tare da sahabu imam aliyu muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan hantsin to ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar jami'an gwamnatin jamhuriyar Nijar sun yi kira ga al'umman kasar da su yi wa kasar addu'o'i na samun zaman lafiya a jiya wurin sallar idi. za ku kuma ji hirar da muka yi da ministan watsa labarai a ghana game da wani taimako da wata gidan rediyon alfa a kumasi ta yi wa talakawa lokacin bikin sallah wanda a yau ne ake hawan idi a ghana muna kuma ɗauke da shirin wato da rashin tayi kenan wanda salu garba zai gabatar akwai kuma wasu sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun ji labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran a pakistan jaman kasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane da 150 maza da mata da yara waɗansu ga yayin da ta kifen domin kwasar ganima hukumomin kasar suka ce fiye da mutane 100 ne kuma suka jikkata a fashewar kuma da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali tankar ta taso ne daga birnin karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar zuwa lahore helkwatar lardin punjab sa'ilin da motar ta kucewa matukinta sanarwa da aka ba ta na'urori masu ƙara sauti a wani masallaci cewa wata tankar mai ta yi hadari har mai yana yoyo hakan ya sa mazauna ƙauyuka da ke kusa suka ɗunguma zuwa wurin da motar ta yi hadari 'yan sanda da ke yankin sun ce matukin ya tsira da ransa kuma tuni aka kama shi a can kudu maso yammacin kasar da kuma an fara fidda tsammani akan wasu mutane masu yawa da suka bace bayan wata guguwar gocewar kasa ko laka a yankin jami'an suka ce har yanzu akwai mutane 93 da ba a san inda suke ba bayan da kasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira wato shimo a lardin sishan al'amarin da ya faru a ranar asabar jama'an lardin sun ce gawarwakin da aka gano ba su kai goma sha biyar kamar yadda aka yi bayani tun da farko ba har yanzu wato hajiya darin jiya lahad mutane guda uku ne aka iya aka ceto a wani da wani magidanci da kuma matarsa da jariri dan wata daya bayan da wani katon wato katon dutse da wasu buraguzai suka lalata gidaje akalla arba'in mutane fiye da dubu uku ne da suka hada da 'yan sanda da sojoji da fararen hula suke aikin ceto kamar yadda jami'ai suka yi bayani masu aikin ceton suna aiki ba dare ba rana suna bi cikin buraguzan ko ya allah za su samu wani da ransa masu satar shiga intanet sun yi wa wasu jihohin amurka da dama da wasu ƙananan hukumomi kutse jiya lahadi inda suka wallafa saƙonni da ke nuna goyon baya ga ƙungiyar isis Hakika duk jini da ake zubarwa a ƙasashen musulmi yana wuyar ka kai da mutanenka, in ji saƙon. Saƙon ya ƙara ne da cewa ina ƙaunar ISIS. Inda kutsen ya fi tsanani shine a jihar Ohio, inda masu satar shiga rumbun intanet ɗin suka afka shafin gwamnan jihar John kesik da uwar gidansa Karen kesik da shafin speto janar mai kula da sashen inshoran kiwon lafiya da ake kira medicaid da kuma na sashen fursuna da ma waɗansu da zarar aka ba mu sanarwa muka fara ɗaukar matakan gyara kuma muna ci gaba da sa ido har sai an shawo kan lamarin baki ɗaya kamar yadda bayanai da ofishin gwamnan ya bayar suka nuna hakanan kutsen ya shafi karamar hukumar howard a jihar maryland da ba shi da nisa da nan washington da kuma karamar hukumar da ake kira brookhaven a jihar new york daga bisani jiya lahadin an samu eh, nasarar sake bude wasu shafukan da aka yi wa kutse amma wasu da aka karya har yanzu ba a sake bude su ba har zuwa asibahin nan agogon amurka wata kungiya da take kiran kanta team system dz da turanci ta dauki alhakin kai wannan kutse ko hari ta intanet waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jiya lahadi rex tillerson sakataren harkokin wajen amurka ya ce zai wuya katar ta cika wasu sharuɗa da saudiya da wasu ƙawayenta guda uku suka gindaya wa hukumomin ƙasar da ke doha duk da haka ya yi kira gare su da su ci gaba da yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikici na diflomasiya a yankin na gulf Mr. Tillerson wanda ya fidda sanarwa kwana ɗaya bayan da katar ta ki amincewa da sharuɗa da aka gindaya mata tana mai cewa suna barazana ko taɓa ɗiyaucinta. Ya ce akwai sassa masu muhimmanci da za su iya zama shimfiɗa na ci gaba da shawarwari da za su kai ga cimma matsaya. kasashen larabawa hudu waɗanda suka tsinke hulɗar diplomasiyya fiye da mako biyu da suka wuce da qatar akan zargin tana goyon bayan ta'addanci a yankin a makon jiya ne wato ta makon jiya ne ta hannun kuwait mai shiga tsakani suka gabatar da sharuɗansu da kuma wato da suka hada da buƙatar ta rufe talbijin nan na aljazeera labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a ci gaba da kawo muku rahotanni akan bukukuwar sallah wakilinmu a birnin kwanni jamhuriyar niger haruna mamman bako ya aiko mana da rahoto inda manyan jami'an gwamnatin kasar suka yi kira ga al'umman kasar su yi wa kasar addu'o'i na samun zaman lafiya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر irin yadda aka gudanar da sallar lada alfadiri a garin birnin kwanni kenan kuma jim kaɗan bayan kammala wannan sallar sai magabatan suka ɗauki magana inda wakilin gwamnatin ƙasar cewa da shugaban gundumar birnin kwanni malam munkaila sarka ya kira ga jama'a da su yi addu'o'i domin allah ya kare askarawan ƙasar da ke ba da tsaro na lafiya ga 'yan ƙasar da dukiyoyinsu kuma yanzu kun ji sako wanda an ka kawo nan lallai sojoji suna kula da rikan kasa to ya kamata kowane lokaci a yi addu'a ka samu su zamna lahiya ka samu samu kwanke hankali. Shi ma magajin garin birnin Kwanni ya bi wannan sahu inda ya yi fata ga jama'a su yi amfani da wannan damar ta sallah domin suwa junan su gafara haka zalika tare da yin addu'o'i domin Allah ya dawwamar da zaman lahiya a cikin wannan kasar ga Dr. Sumaila Asuman. Allah ya kare asar mu kuma duk wani mai niyyar sheri zuwa ga mu ko ko ga garinmu ko ko da gidajenmu Allah ya tona mishi asiri Allah gai ya bashi iko o yadda muka taru na aka yi addu'a Allah ya tsare ƙasar mu Allah ya karɓi addu'a mu wakilin mai martaba sarkin kwanni a lokacin da duki magana gargaɗi ya yi wa jama'a da su kiyaye da ibadar da suka yi saboda kar su shiga wata masha'a su narke dukkan ladaddakin da suka samu a lokacin wannan azumin ramadan gargaɗi guda za mu isa muku al'umma abinda an ka sani na kowa sani kar mu zamo masu gina kullum muna tunkuɗewa mun yi ibada wata ya cika mun yi addu'o'i mun roƙi Allah shi gafarta muna kar a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka sa ka tunkuɗi dan yau wani bai kwana da ibada ya yi aikin banza a kiyaye sabon Allah jama'a musibobin da ka samu bisa ƙasa ga sabon mu ne yau kenan mun yi Allah tuba ayata istighfari dama a ce in muna son arziki ko ƴaƴa ko komi ne dai su yi istighfari su kuma Kiristoci sun yi amfani da wannan damar ta hanyar shugabansu Malam Abubakar Musa domin yin fata alheri wa musulmai game da wannan sallah wadda suka ce azumin da aka yi zai kawo ma wannan ƙasa alheri mai yawa. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. kuma da la'agaida haru da maman bako a birnin masu kuma wata gidan rediyon alfa radio kidan mai alaka da wannan sashi na sashen hausa na muryar amurka ta baiwa talakawa musamman mata da suke takaba da yawansu ya haura dubu biyu kayan abinci wanda a cewar wato shugaban wannan gidan rediyo da ake kira sheikh muhammad ridwan kuɗi ba wasa ba yake cewa kuɗaɗen da aka kashe wurin siyo waɗanda kaya sun kai dala amurka dubu ashirin ministan watsa labarai na ghana mustapha abdulhamid ya halarci wannan taro na ba da kayan taimakon ga talakawa kuma ga abin da ya faɗi ba saboda sallah kadai alkur'ani ke da girma abin da ya sa kur'ani na da girma ya yawa so da yawa cikin alkur'ani allah na bari mu ya sanar da mu kamar wuyan daɗin kai ranar kiyama ba masu sallah kare ba abinda alfa radio ke yi yau ga babban abu ne ranar kiyama ministan ya ci gaba da nuna fa'idar ciyarwa musamman ma ga marasa galihu a lokacin bikin sallah na fadi tamun da na ba da speech na in ka read the whole of suratul balad aw it amu fi Mezi masu gaba. ko wayanda suke ba da abinci ranar da akwai yunwa sai suna ciyar da mutane yati manza makaraba ko marayu shi ana kiyar da su a miskinan za mataraba miskin bi mana poor person kenan shi su ma ana ba su to ka gani da Allah yace ce je gwada mana hanyar da ya kamata mu bi nan shi da ce sallah ba it's important kuma da ya ce azumi ba sai fara count wayanda ke kiyar da eh, mara poor people da haka haka mana shi ke gwada mana kamar abinda alfa radio ke yi yau ga abu ne mai nauyi cikin addinin mu ga to ko wani irin gudunmuwa ce irin wannan taimako zai wa al'umma sai ministan ya ce so da yawa mutanen da aida su attack wani ko amurba ne ko yana sata ne ko yana cikin wani halin da alkur'ani ya hana su dai wannan wasu mutane ba da son su bai yana so ya survive amma mun yi wanga duka ma'anar su ma kenan Allah ya sa zaka ya yi compulsory cikin islam so that wayanda da ke da shi mun fite mu ba wayanda ba su da shi ne so an yi kwanciyar hankali kowa ya bar kowa in peace so abinda alfarido na yin da wannan kuma na kara mu samu kwanciyar hankali cikin ƙasa. a gaida mustapha abdulhamid ministan watsa labarai a kasar ghana sai a kuma a shakata da wannan wakar bisa inji mai bani da suna dusun bawon gujiya. dalla da fatan an shakata da wannan faifan waɗannan shirye-shirye da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma karfe uku kenan da minti goma sha biyar na dare a nan washington dc ga shirinmu na gaba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da zaki saduwa a filin da rashin ta yi filin da nisa lo Garba ke shiryawa nake kuma gabatar muku da shi daga nan birnin Washington DC. Makon jiya mun so maka maku firar da wakilin murar Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu El Hikaya ya yi da masanin tattalin arziki Shau Aliyu a kan kasafin kuɗin da ya makara da watanni shida. ga yadda firar ta ci gaba. kuma baya kan yanayin lamura na majalisa akan kasafin wannan kasafi ko ce kasafin shi shugaba buhari gwamnatin apc yakan zo ne da abin da ke kira zero budget shi wannan zero budget me za ka ce a kansa to shi wannan kasafin kuɗi da ake ce ma zero based budget kasafin kuɗi ne wanda wani ba amurka ya kirkiro shi wanda ake ce masa peter pair shi kuma ya kirkiro wannan kasafin kuɗi ne domin kamfanin da yake aiki su samu riba domin su san kasuwancin da suke su san kuma abin da mutane ke bukata su rinka kai musu a cikin kasuwa suna karban kuɗaɗen su domin su samu riba ingantacce yana haɗuwa da karantan yanayin kasuwa to shi wannan masani da ya kawo wannan budget ya yi tasiri a ga kamfanoni wannan shine karin farko da najeriya ta ce za ta ɗauki irin wannan tsari na zero based budget ko kuma sufulin kasafin kuɗi duk yadda aka kalace shi kasafin kuɗi ne wanda yake auna menene bukatun gwamnati kuɗin nawa take da shi a ƙasa sannan kuɗin zai isa a yi wani aiki sai a rinka yin aiki to amma abin da nake so mutane su fahimta da wannan kasafin kuɗi shine cewa ba wai fa ana nufin gwamnati ba ta da kuɗi ne gaba ɗayanta ba a'a kasafin kuɗi ne wanda za a tsara shi da tunanin cewa oke to bari mu tsara kasafin kuɗi ne wanda yake tafiya da buƙatun da gwamnati take da shi na harkokin ci gaba da biyan albashi da ƙananan ayyuka da manyan ayyuka da biyan basussuka da kuma ciwo wasu basussuka mhm. wato ma'ana dai wannan kasafin bashi da wata illa kuma ba ya nuna wannan najeriya sam ba ta da kokobo a ƙasa ba ne. A'a tsari ne kawai na, na wato da yake ba da wato abin da ake ce musan efficiency da kuma uh, value for money. Wato eh, tsari ne wanda yake ainihin tabbatar da ainihin bukatu gwamnati da kuma abin da take da shi da kuma abin da take tunanin za ta samu da abin da ta yi da kudinta to kullum a kaka wannan kasafin kudi yake tafiya wanda ba za a ga alfanun su take ba sai dai a ɗan lokaci mai tsawo in an ɗure yi kuma a kan lokaci kuma musamman shi wannan irin tsarin kasafin kuɗi tsarin kasafi ne da yake tafiya da lokaci shi yasa dole a koma a gabatar da kasafin kuɗi kar a ga wai dan an sa kasafin kuɗi an sa hannu a watan june ma'aikatar kasafin kuɗi kafin ma august eh, september a ce an yi wani kasafin kuɗin an ɗan yi gyare-gyare an maza-maza an miƙa ma majalisa ita kuma majalisa tun kafin a mika kasafin kuɗin da hukumar da ke cire kasafin kuɗin da 'yan majalisun su rinka wato haɗuwa suna tattauna abubuwan da ake sawa a kasafin kuɗin a kwamiti kwamiti da jami'an da ke kasafin kuɗin wanda idan ya tafi majalisa sun san abin da aka yi sun san abin da ake bukata sun san inda gwamnati ta dosa sannan kuma zai taimaka ma shi kanshi kasafin kuɗin wanda ainihin bukatan kasafin kuɗi shine a taimaki talakan ƙasa ya san amfanin gwamnati da harajin da yake biya. Da wasu masu sauraro watakila za mu so mu san to idan asalin wannan kasafin ya faro ne ma daga wani kamfani eh, ya zai ya dace da yanayin tsari irin na ƙasa wacce ba wai kamfani ba ne. Eh, to ai kaga kamar tsarin eh, bin diddigin kuɗi ne wato accounting ai kamfanoni ne ke yi ga riba ga faduwa ga abin da aka siyar ga abin da, ba a siyar ba to wannan tsari ainihin abin da yake ya taimaki kamfanin ne kuma yanzu duniya da gwamnati gwamnati ta koma kamar kasuwa ne Eh, in ka kula duk gwamnatin da suke jari hujja ai abin da suke ake nufi da jari hujja shine wanda kudinka ya siya maka abin da zaka iya to a irin wannan tsarin kasafin kuɗi duk harajin da gwamnati take takama da shi da kuma inda take tunanin za ta ayo aro kuɗaɗe sai kuma ta duba a ina da ina ne za ta amfani ma mutane domin an yi amfanin mutane ya taimaka ma rayuwarsu ya taimaka ma bunƙasan tattalin arzikinsu duk duniya kowace ƙasa tana buƙatan titi duk duniya kowace ƙasa tana buƙatan uh, filayen jiragen sama duk duniya kowace ƙasa tana neman jiragen ƙasa to amma an yi ittifaki mutane 'yan kasuwa ba za su iya ba da wannan ako take a lokaci ɗaya ba sai da sa hannun gwamnati saboda haka gwamnati dole ta shigo da tsare-tsare to wannan tsari na kasafin kuɗi a cikin wannan tsari an aro yadda kamfani ne ya ginu ya samar da ya samu kudadensa bayan kuma ya samu kudadensa sannan ya taimaka ma faɗaɗan arziki na kamfanin to kaga in an ɗauko shi an ara ma ƙasa to za a yi amfani da wani ɓangare akwai kuma ɓangaren da bayan da za a yi taimaki gwamnati sai an watsi da su wannan ɓangaren shine duk gwamnati babban bukatu gwamnati ne samar da abubuwan more rayuwa ga waɗanda ke biyan haraji wanda suka zama 'yan ƙasa na gari to waɗannan ya sha bamban da aikin da kamfani zai yana neman ƙazamiyar riba to amma ita a gwamnatance duk tsarin da aka ɗauko to an ɗauko tsari ne wanda mutane su ba da gudunmuwansa gwamnati ta ba da gudunmuwansa sannan kuma shi kanshi wannan tsari shi kuma ya ba da gudunmuwa wajen tattala abin da ake samu samu mhm. akwai wani bincike da tsohon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci nuhu ribado ya fitar wanda ya nuna yadda kasafin kuɗi a wasu shekaru baya daɗewa kamar ya kawo misali a shekara ta 2003 kasafin ya kai wata hudu ne kawai ka ɗauka da kwana 21 sannan a 2004 kasafin ya ɗauki wata hudu ne a 2005 kasafin ya ɗauki wata shida hakanan abin yi ta tafiya sai da ya zo wajajen 2013 ya ɗauki wata uku a 2014 ya ɗauki wata biyar a 2015 ya ɗauki wata hudu wato ma'ana abin da wannan yake nunawa a wannan karon kusan an samu wata shida ya nuna kenan akwai takaddamar 'yan siyasa ko wasu hukumomi da ya kamata su yi wani abu wajen rage dadewar da kasafin yake ba amince da shi ba wato ba banda wato galibi abin da kan daɗar da irin waɗannan duk abin da ya sarƙaƙe siyasa ce kawai kuma ita siyasar na 'yan siyasa sai sun duba sun duba ƙasa sun duba talakawa sannan sun dubi tattalin arzikin ƙasan zan baka misali akwai ta yaya za a ba da kasafin kuɗi a ce ya ɓata kaga wannan siyasa ce abin da shugaban ƙasa ya ɗauka da hannunsa ya kai majalisa ya aji kuma ya ɓata haka kuma muka sake samun wani karatu na kasafin kuɗin a bana wanda ya sha bamban da wancan wanda a ƙarshe kowa ya san abin da ya faru a kasafin kuɗin to duka irin waɗannan ƙididdiga kididdiga ne da kuma kulawa da manazarta ke yi game da kasafin kuɗi amma shi kasafin kuɗi yana da faɗin gaske saboda in muna maganar kasafin kuɗi ko da yaushe muna muka ɗauki kasafin kuɗi ne na gwamnatin tarayya wanda kuma kasafin kuɗi ya girmi haka akwai kasafin kuɗi na jihohi wanda idan ka tattara gudunmuwar kasafin kuɗin jihohi a cikin najeriya wanda take jihohi talatin da shida har da babban birnin tarayya in ka hada kasafin kuɗinsu sai ka ga cewa yana kan kan da kasafin gwamnatin tarayya ita kadai wanda kuma dukansu suna da wuri ɗaya suke samun kuɗaɗen da suke da suke gudanar da wannan amma kowane kuma da irin nasa yanayin a wani kaulin shi sa idan za ka yi nazarin kasafin kuɗi wanda ya shafi ƙasa irin na najeriya to wani babban al'amari ne wanda yana da faɗin gaske sai dai kowa ya ɗauki inda zai iya wato yusuf ba za mu shigar da kai sharhi kan siyasa ba sai dai kawai eh, saboda matashiya Eh, ko waɗanda suke sharhi kamar wancan abin da na kawo ma eh, da yake sa kasafin ba zai daɗe ba eh, majalisa a waɗancan shekarun tana magana da harshe ɗaya da sashin zartaswa amma wannan karon wannan sabuwar gwamnati ta canji gwamnatin ya nuna takan kan bawa kowane sashi dama ne ya yi aikinsa kawai wato ma'ana ɗau kasafin a miƙa ba tare da kuma an kira kowa an bi sawu an kira shugaban majalisar dattawa an sha shayi da shi an tattauna a yi abun nan zuwa lokaci kaza a rufe kaza ba to wannan kenan wato abun da ya zama bambanci tsakanin kasafin kuɗin bara shekara ta 2016 da wannan shine jikaka dawo da ba a samu ba sau ɗaya kawai aka miko kasafin nan lokacin ga ma shugaban ƙasa baya nan mukaddashinsa ya sanya hannu a kai kuma duk da babu shakka an kawo labarin majalisa akwai ma abun da kasafi da ta ƙara wa kanta wato ba za a ce gaba ɗaya ba abun da aka cusa ba a ganin ka wannan ya nuna gwamnati ta ga kawai babu alheri ne na je ka dawo ya sa ta amince wato kowane yanayi shi sa na ce maka ana duba yanayi yanayin ƙasa ita kanta da yanayin siyasa domin shi kanshi kasafin kasafin kuɗin 'yan siyasa suna siyasa da kasafin kuɗin ne saboda haka ba na so in shiga wannan gona amma abin da yake zahiri na kasafin kuɗi shine cewa kowane irin rawa aka taka wajen gabatar da kasafin kuɗi mu a tattalin arziki abu ɗaya muke da shi ne abin da aka rubuta na kasafin kuɗin da abin da za a yi na kasafin kuɗin kuma zan yi matashiya shi wannan kasafin kuɗi da 'yan majalisa da shugaban ƙasa da duk wanda yake da hannu a cikinsa ai talakawa ma suna da hannu saboda su ne za a yi ayyukan su ne suke da aiki su suka fi aikin je ka dawo amma abin da na fahimta da wannan majalisa da kuma abin da ake da kasafin kuɗi na wannan lokaci shine an samu wata irin an samu wani irin yanayi ne wanda aka aka kururuwan canji kuma canjin ya zo ma mutane da, canje-canje to waɗannan canje-canjen da aka samu shi sa kasafin kuɗin shi ma yake samun waɗannan canje-canjen saboda misali ai duk kasafin kuɗin da za a yi ma ƙasa ana yi ne domin ci gaba. madalla malam nasiru da malam yashau aliyu za mu dakata nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin duk waɗanda kuka je muryoyinsu da solomon abo da hero diodone da suka daidaita mana sauti ni salu garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya sai kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu da fatan a yi sallah lafiya kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau to madalla a gaida salo garba yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonni kaɗan da kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika ina so in ba da ra'ayina a kan cin zarafin da wasu jami'an tsaron Najeriya suka wa ɗan jarida Usman El Yakubu Usman. Gaskiya wannan abin bai dace ba saboda bai dace a ce jami'in tsaro na ɗan sanda yana cin zarafin ɗan jarida ba ya kamata kowa ya tsaya ga bakin aikinsa. su kasu shiga huruminsu su ko kasu shiga huruminsu kamar ta yadda suka ci zarafinsa har suka amsha masa abin magana na ɗaukar labari suka walakantar da shi gaskiya bai dace ba ina kira ga a shugaban kare haƙƙin ɗan adam mai bin diddigin al'amura domin ya an so ma wannan ɗan jarida haƙƙinsa akan cin zarafin da aka yi masa kuma a kama wannan mutanen da suka yi masa wannan aiki a hukunta su ta yadda dokar ƙasa ta tanada na gode sashen hausa na murya amerika mai magana dr abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karon a takaice. A Pakistan jami'an ƙasar sun ce wata tankar mai da ta yi hatsari ta yi bindiga ta kama da wuta ta kashe akalla mutane 150 maza da mata da yara waɗanda suka garza inda motar ta kife domin kwasar ganima. Hukumomin ƙasar suka ce fiye da mutane 100 ne suka jikkata a fashewar kuma da yawa daga cikinsu suna cikin mawuyacin hali. a can kudu maso yammacin kasar china kuma an fara fidda tsammani kan wasu mutane masu yawa da suka ɓace bayan wata mummunar gocewar ƙasa ko laka a yankin jami'ai suka ce har yanzu akwai mutane 93 da ba san inda suke ba bayan da ƙasa mai yawan gaske ta binne ƙauyen da ake kira shinmu a lardin shuwan a al'amarin yako auku ne ranar asabar jami'an lardin sun ce gawarwakin da aka gano ba su kai goma sha biyar ba kamar yadda aka bayani tun farko masu satar shiga intanet sun yi wa wasu jihohin amurka da dama da wasu ƙananan hukumomi kutse jiya lahadi inda suka wallafa saƙonni da ke nuna goyon baya ga ƙungiyar isis hakkin dukkan jini da ake zubarwa a ƙasashen musulmi yana wuyar ka trump kai da mutanenka in ji saƙon saƙon ya ƙare na cewa ina ƙaunar isis inda kutsen ya fi tsanani shine a jihar ohio inda masu satar shiga rumbun intanet din suka afka shafin gwamnan jihar john kasich da uwar gidansa karen kasich jiya lahadi rex tillerson sakataren harkokin wajen amurka ya ce zai yi wuya qatar ta cika wasu sharuɗan da saudiya da wasu ƙawayenta uku suka gindaya wa hukumomin ƙasar da ke doha duk da haka ya yi kira a gare su da ci gaba da shawarwari domin kawo ƙarshen rikici na diplomasiya a yankin na gulf mai satilazan wadda ya fidda sanarwa kwana ɗaya bayan da ƙatar ta ƙi ta amince da sharuɗan da aka gindaya mata tana mai cewa suna barazana ko taɓa diyaucinta. to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za a je wasu abokan aiki mu dauke da sauran shirye-shirye mu yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ma sahabu imam ali kenan da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da kuma wanda ya bada umarni sidi da zainab baba yakubu ke sallama a huta lafiya